بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جماعة مسلمين wato yau shine ranar sha hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha takwas miladi in ji malaman tarihi wato yau shine asabar ta biyu uh, wato dangane da wannan shiri da muke gabatarwa mai taken hankali shine gani wanda muka yi alkawari a kowace ranar asabar za mu zo da hadisi guda ɗaya sannan kuma mu kawo ayoyi waɗanda wannan hadisi ya karyata kamar yadda aka sani sunana ya haya masussuka kuma da awata shine alƙur'ani alƙur'ani shine littafi guda ɗaya wanda allah ya ba annabi muhammad amma littattafan hadisai irin su bukhari da muslim ba su da alaƙa da addinin musulunci ko ta kusa ko ta nesa kuma kamar yadda na ce ba zan kira waɗannan hadisai in ce kafirci ba ne tunda masu karanta su suna sallah suna azumi suna zakka sai dai an yi musanya na addinin musulunci addinin annabi muhammad daban waɗannan hadisan kuma su masu rutan da ke cikinsu daban tunda a cikinsu suke koyar da ta'addanci mun kawo ashirin da muka yi na farko ka nemi shiri na ɗaya wannan shiri na biyu kuma za mu kawo inda wannan littattafan suna karantar da mu wulaƙanta shi kanshi annabi ne da tozarta shi domin shi alƙur'ani hayyai ya ƙare yabo yake yi ga annabi muhammad kuma duk mutumin da ya zo da addini a cikin addinin muka je aibata annabi muhammad to mun san ba addinin musulunci ba so na farko wato hadisin da zamu karanta yau zamu karanta ɗaya a cikin bukhari ɗaya a cikin muslim a cikin sahihul bukhari wato mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da tara hadisi na ɗari biyu da sittin da takwas bari ka ji abin da ke cikin wannan hadisi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار wa hunna ihda asharata wato abinda wannan hadisin yake karantarwa gashi a cikin sahihul bukhari cewa wai matan manzon Allah guda goma sha ɗaya ne kuma manzon Allah a cikin awa ɗaya yana kewayawa ya je ɗakin kowace mata ya amfani da ita a cikin awa ɗaya haka yake yi da daddare kuma haka yake yi da rana na farko wannan magana ciki akwai rashin ladabi ba dan lalura ba muna so mu yi mutane nuni akan illar da ke cikin waɗannan hadisan wallahi da azimi ni ba zan ma iya ambata wannan hadisin da baki na ba saboda irin mu yadda qur'ani ya karantar da mu muhimmancin annabi muhammad don allah ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim to a nan sai aka ce wai manzon Allah kuma bayan ka karanta wani hadisi sai ka ji ana cewa manzon Allah ya ce idan ka je wurin iyalinka to kada ka yi amfani da su sai ka yi wasa da su ka jawo hankalinsu ga hadisi nan ya yawan nan bayani to amma anan za ka ce shi manzon Allah wai a cikin awa da yake kewaye matan nan goma sha ɗaya kowace shiga ya amfani da ita magana farko ita ce abun ba ana magana ne minti biyar ne kenan da yan tsakani kuma Allah ya gaya mana annabi Muhammad ya fi kowa mutunci a wurin mutum muna da hankali shine annabi aula bil da min kuma sai aka ce wa azwajuhum ummahatuhum matan annabi iyayen mu'mine ne to kai a matsayinka na mai hankali za ka zanna da babanka babanka ya rika baka labarin yadda yake yin amfani da ƙwarka to kenan baka yadda da magana da Allah ya gaya maka cewa matan annabi uwayen ka bane to bayan wannan hadisi kuma je ka cikin sahihu muslim sannan ka ga abin da ke cikin sahihu muslim a sahihu muslim ya ce haddasa haruna bin ma'ruf shi wannan a juz'ul awwal kenan a cikin sahihu muslim shafi na 168 hadisi na wato 89 shi kuma abin da ke ciki inna rajulan wani mutum sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi anir rajuli akan mutumin da jami'u ahlahu yake yin amfani da iyalin shi yana cikin amfani da iyalin sa summa yuksin sannan sai mazakunta ta kwanta shine yana cikin amfani da iyalin sa sai sai ya gaza duk bahaushe da ya gane abin da ake nufi kutan sai kwanta wai hal alaihi mal gusulu shin da shi da matan nan za su yi wanka wa aisha tu jalisatun wai aisha tana zaune matar annabi da aka yi wannan tambaya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inni la af'alu zalika ana wa hadhihi thumma naktasim wai sai manzon Allah ya nuna matarsa cikin taron sa akwai wai sai nuna matar shi yace ai haka muke yi da ni da wannan sannan kuma mu yi wanka na farko da waccan magana da aka ce wai matarsa goma sha ɗaya ne yana kiwo shi. nan kuma sai aka ce to guda ɗayan ma in ya fara sai ya gaza yi amma kuma duk da haka sai wanka to babban abin da ya dame ni a cikin hadisi shi ne shin yanzu kai saboda Allah a matsayin ka na masoyin annabi Muhammad kuma wanda ya san darajar annabi Muhammad kuma Allah ya gaya mana a suratul ahzab manzon Allah shi ya zo ya karantar da kunya don ya ce inna zalikum kana yudin nabi a fayattahi minkum mm. annabi yana jin kunyar ku kuma sauran annabawan baya ma annabi ya kawo ayoyi cewa sun karantar da kunya fa ja'atul idahu ma tamshi ala istihya'i shine wato matan nan biyu da suka taho da annabi Musa aka ce sun je wajen annabi Musa ne suna cike da kunya kuma Allah ya gaya mana su kansu sahabbai ba wai matan annabi zuwa suke su zanne cikin sahabbai wai har a rika zuwa ana an so hadisi a ce wai hadisi ne wannan daga Aisha wannan hadisi daga Ummu Kulsum ba cikin matan annabi ba wata mata da zaka je wurin ta ka ansu hadisi don Allah cewa ya manyo da irin rasulun duk wanda ya bi annabi ba kada da Allah ya bi Allah ba ce wanda ya bi mata shi ba ita ma mata annabi Allah ya dora mata ta bi annabi ƴaƴan annabi Allah ya dora musu su bi annabi duk wani mutumin da ke duniya Allah ya dora masa ya bi annabi ya koyi da abin da annabi Muhammad ya yi. iyaka wannan magana kenan sannan da aka ce idan sahabbai za su tambayi matan annabi wani abu ce kai wai za su alfin hunna mata an fas'alu hunna min wara hijab su tambaye su a bayan shamaki su aika a kawo masu abu to amma kenan wannan hadisi ya nuna matan annabi zuwa suke cikin sahabbai a zanne har ma ana labarin wai saduwa har wani ya tambaya ya ce wai in mutum ya zo ya kasa yi wai Allah ya nuna mata shi ce to ai haka muke yi da wannan yanzu tsakaninka da Allah ba dan kafi ganin mutuncin iyayenka da annabi ba kai a idin taka aƙide yanzu kai yanzu ina tambaye ka babanka da innaka suna zannawa babanka ya rike ma bayanin yadda yake yin amfani da innaka to a tsarin musulunci wannan hadisan guda biyu kwata-kwata sun rusa ladabi da kunya da ɗabi'a irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan hadisai ba su da alaka da annabi Muhammad kuma za mu ci gaba da kawo ire-iren waɗannan hadisan kuma cikin littattafan da kuka ce wai daga su su buhari da muslim za mu ci gaba da kawo waɗannan bi iznillahi ta'ala aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wannan shine shiri na biyu taken shirin shine hankali shine gani domin wani ya san hadisan ya san ayoyin amma bai lura cewa sun karya junansu ba muna